Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Zahra fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin ciki su tare ku a wannan shi na yau Alhamis daya ga watan Yuni. Aku da abin da muke tafa da Maryam ba mu kanin labarai. George Floyd ba mutum na bakar fata wanda ya mutu a 'yan sandan birnin Minneapolis ya yi kira ga 'yan majalisar wakilan Amurka da su ba da amince takaita yin amfani da karfi da 'yan sanda ke yi a kan farar hula. jami'an kungiyar tarayyar turai sun kira ga manyan kamfanonin sada zumunci cikar da facebook da twitter da google da su taimaka wajen yaƙi da abin kira guguwar bogi da rasha da china suka kitsa akan kan albarkar covid-19 wani rahoton shekara da gwamnatin amurka ke fidda ya gano cewa 'yancin addinai na fuskantar kalubale a faɗin duniya. Kan labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku cewa rundunar 'yan sandan najeriya ta ɗaga shirin baiwa al'ummomi su da harkar tsaro a yankunsu da taimakawa jami'an tsaro su guda da ayyukansu yadda ya kamata za mu leƙa jihar sokoto inda mahukunta jihar ke ci gaba lago matakan da zai ɗauka sun kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a yankin gabashi sannan kuma ji cewa mahukuntan najeriya sun musanta labarin da ke bazuwa cikin ƙasar cewar wayar majalisar ɗinkin da ta ƙiro sabuwar ƙasa tsakanin jela da Dabiru. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafe da shirin don iyali. Sai a gyara zama domin jin labar duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kun A ji Laraba a lokacin wani zama da 'yan majalisa Amurka kuma da sauraron bayanai akan yin garabawul a hukumar 'yan sayan Amurka. Kanan George Floyd ba makin na fata wanda ya mutu a hannun 'yan sandan birnin Minneapolis. Ya kira ga 'yan majalisa da su ba da amincewar takaita yin amfani da karfi da 'yan sanda ke yi akan farar hula. Florence Floyd ya yi wannan korafin ne a gaban kwamitin shari'ar Majalisar Wakilan Amurka a madadin yayansa. A ranar 25 ga watan Mayu, George Floyd ya mutu bayan da Derek Chauvin ya danna wuyansa da gwiwa tsawon san minti tara. A yayin da Floyd ya yi ta magiya yana kiran mahaifiyarsa yana kuma cewa bayyana fashi. Hoton bidiyon yadda lamarin ya auku ya janyo zanga-zanga a fadin Amurka da kuma kiran a yi sauye-sauye. Kwamitin kuma gani kanwar wani jami'in tsaro mai suna Dave Patrick Underwood wanda aka harbe har lahira a lokacin zanga-zanga da tashin hankalin da suka barke a Oakland da ke jihar California bayan mutuwar Floyd. Angela Underwood Jacobs ta faɗawa kwamiti cewa dole a magance zaluncin 'yan sanda da kuma rashin adalcin da ya shafi fata amma ta hanyar lumana. Wani rahoto shekara da gwamnatin Amurka ke fiddawa ya gano cewa 'yancin addinai na fuskantar kalubale a faɗin duniya musamman a kasashen da ma'aikatar harkokin waje Amurka ta kira inda ake da matukar damuwa wato China, Iran da Koriya ta Arewa. A China tilasta canza ra'ayin duk addinai da gwamnatin ƙasar ke yi na ci gaba da tsananta. Jam'iyyar Kwaminisancin China ta CCP yanzu tana umartar kungiyoyin addinai da su yi biyayya da shugabannin CCP su kuma cusa aƙidar kwaminisanci a koyarwa da tsarin addinansu a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wani taron manema labarai da aka yi jiya Laraba akan rahoton 'yancin addinai na ƙasa da ƙasa da ma'aikatar ta fidda na shekarar 2019. Wannan rahoton na zuwa ne bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu a wata doka a ranar biyu ga watan Yuni don ciyar da 'yancin addinai na ƙasa da ƙasa gaba, inda ya ba ma'aikatar harkokin ƙasar da hukumar raya ƙasashe umarnin ƙirƙiro da shirin da da hankali a kan 'yancin addinai su kuma wara akalla dala miliyan hamsin a kowace shekara don shirye-shiryen da za su ƙarfafa 'yancin addinai na ƙasa da ƙasa. Jami'an kungiyar tarayyar Turai wato EU sun yi kira ga manyan kamfanonin sada zumunci ciki har da Facebook da Twitter da Google da su taimaka wajen yaƙi da abin da suka kira guguwar bayanan bogi da Rasha da China suka kitsa a kan annobar cutar COVID-19. Da yake jawabi a birnin Brussels, shugaban harkokin manufofin ƙasa da ƙasa na EU, Josep Borrell, da kuma mataimakiyar shugaban Majalisar Dokokin EU, Vera Yurova, sun ce annobar ta kawo abin da Borrell ya kira babbar annobar bayanan karya da ƙage game da yadda COVID-19 ta samo asali da kuma yadda za a yi jinyarta. Sun yi kira ga kamfanonin sada zumuncin da su ƙara ta da ƙaimi wajen tabbatar da sahihancin labari da kuma tace labaran karya masu illa. Sun ce irin waɗannan bayanan ba lafiyar al'ummarsu kaɗai suke shafa ba har ma da su da tattalin arzikinsu da kuma cibiyoyin al'umma. madalla. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotannin namu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin rundunar 'yan sandan Najeriya ta kaddamar da shirin baiwa al'ummomi su kula da harkar tsaro a yankunansu don taimakawa jami'an tsaro gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. wakilinmu na zamfara sani sha'ibu malumfashi ya samu tattaunawa da kwamishinan 'yan sandan jihar zamfara inda ya bayanin yadda aka kaddamar da kwamitin a masarautu uku na jihar eh, kamar da an ka fito ana ta korafi karanci na yawan 'yan sanda a najeriya yadda za su zo su ba da uh, tsaro a kowane sako wani wannan kasar shine inspector general na 'yan sanda a najeriya ya duba ya gani da doka ta ba shi dama na a kirkiro abinda ake kira da community policing a turanci yi wato al'umma su ba kansu tsaro da kansu da kansu ta haka yasa duka kwamishinan in so yan sanda da gwamnonin su duka jihohin Najeriya domin a samu dattawa tare da shi kwamishinan yan sanda gwamna ya kaddamar da su domin a ɗauki yan jiha wannan aikin domin su je al'ummomin su su kama ma yan sanda tsaro kuma su ba al'umma inda sun kasto tsaro dama an riga an shata sharuɗa wanda za a amfani da shi wajen ɗaukar su sai dai ka kasance dan shekara ashirin da biyar zuwa biyar zuwa hamsin na biyu ka kasance mutum na gari na uku ya zan kuma kana mutum wanda shi ke bukata ya shige shi bayan wannan shine an ka bamu kuma umarni cewa mu je lokal gamin duka inda fadodi na sarakuna domin mu yi lancin wannan azan ta haka mun ka zo zamfara mun soma da gumi mun yi anka jiya mun zo mun yi lokal gamin uku ina ana ina nufin kauran namo da zurmi da birnin magaji yanzu kenan kuna da kwamitocin nan a masarautu biyar Eh mun yi kamar biyar yanzu kuma abin ya samu karbuwa don zaka ɗaruruwan mutane sun halara kuma sun yi na'am da wannan. Za ku ba su kayan sarki da horo? Eh za a ba su kayan sarki kwarai kuwa. Sarki da horo suna da alama wadda za mu ba su wadda za ta nuna eh su waɗannan ana kiran su fanin rari constable. Ko sarakuna sun ba da goyon baya ga waɗannan kwamitoci da kuka kafa? Eh, to dama an riga an ba mu umarnin kowace local government ta kawo kwamiti wannan kwamiti shi zai ba da shawara ya tantance yadda za a dauki mutane waɗannan kwamiti akwai yawon sarakuna wajen saka shi sun zan kamar ido in fa akwai wasu masarautun ne ma sarakunan su ne shugabannin wannan kwamiti su wuraren kuma hakimai su wuraren ciyamomi na local government abinda da ya ma'ana shine wanda duk za a sa a tabbatar da cewa shi zai tantance waɗannan al'umma kuma bai Ina na mutane na gari waɗanda za a zo a ɗauka wannan aiki kowane sashe na al'umma an ba shi hakkin shiga wannan kwamiti abin da zai ƙara ba sha'awa wannan kwamitin malaman addinai da nake ma akwai na musulmai ciki akwai na kiristoci ciki. Shinan 'yan sandan jihar Zamfara kenan CP Usman Nagogo. Sani Shahib Malamfashi Murai Amurka daga Gusau a Najeriya. da Sani sha'aibu Malumfashi. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya. Har yanzu shugabannin kungiyar Taliban na Afghanistan ba su ba jami'an sojan Amurka kwarin gwiwar cewa a shirye suke su zama abokai na gaskiya ba, su kuma taimaka wajen samar da zaman lafiya a Afghanistan. Kwamandan rundunar tsaron Amurka ta tsakiya da ake kira CENTCOM a takaice, Janar Kenneth McKenzie, shi ne ya fidda sanarwar ta baya-baya a jiya Laraba. Ya ƙara da cewa in dai ba a samu wasu muhimman sauye-sauye ba, to ta yiwu dakaran Amurka su ci gaba da kasancewa a Afghanistan har sai yadda hali ya yi. akwai kuma damuwar cewa ta yiwu kungiyar taliban ba za ta iya kiyaye sauran sharaɗan yarjejeniyar da kungiyar mayakan ta afghanistan da amurka suka sanya wa hannu a ƙarshen watan fabrairun wannan shekarar ba yarjejeniyar da ta buƙaci rage dakarun amurka a afghanistan zuwa akalla shida daga lokacin zuwa tsakiyar watan yuli kuma yarjejeniyar ta ba da damar yiwuwar janye dakarun gaba ɗaya zuwa watan mayun shekarar dubu biyu da da ashirin ɗaya. Muhimmin sharaɗi a yarjejeniyar shine ƙungiyar Taliban za ta tabbatar da cewa ba za ta amince ƙungiyoyin 'yan ta'adda kamar Alka'ida su mai da Afghanistan mazauninsu ba don kitsa kai farmaki a kan Amurka. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama na nuna damuwa game da ƙaruwar cin zarafin farar hula da ƙungiyoyin mayakan da ke samun goyon bayan Turkiyya ke yi a birnin Afrin da ke arewa maso yammacin Siriya. A makon da ya gabata wani hoton bidiyo da 'yan raji suka sanya a kafafen sada zumunci ya nuna wasu mata akalla su sha ɗaya da aka tsare a gidan yaron Afren. Matan da aka kamu a lokacin wata arangama tsakanin bangaren mayakan al da na Jayesh Al-Islam an yi zargin cewa bangaren 'yan Hamzat da suka kamo su sun azabtar da su. Haka kuma an kashe wasu farar hula su uku a lokacin musayar wutar. Malak Khalil Juma wata matashiya 'yar shekara goma sha bakwai daga wani gari da ke kusa da Afren. An samu rahoton cewa mayakan Sultan Murad da ke samun goyon bayan Turkiyya sun sace ta a ƙarshen watan Mayu. Iyayenta sun ce har yanzu ba a ji ɗuriyarta ba. Haka kuma an ga gawar wata mata 'yar shekara 24 a kusa da garin Azaz wanda shi ma ke ƙarƙashin ikon ƙungiyoyin da ke samun goyon bayan Turkiyya. Yankin wanda galibansa kurdawa ne ya koma ƙarƙashin ikon mayakan da ke samun goyon bayan Turkiyya a shekarar 2018 biyo bayan wani babban farmaki da aka kai wanda ya yi sanadiyar fatattakar dakarun kurdawa da ake kira SDF daga yankin. a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a ci gaba da lalubo matakan dakile ayyukan ta'addanci a Najeriya. Mahukunta a jihar Sokoto sun gudanar da taro ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar inda ta tattauna da majalisun tsaro da shugabannin al'ummar yankuna da ke fama da ayyukan ta'addanci a jihar. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir. Taron an gudanar da shi bisa ga matsayar da kwamitin tsaro na jiha ya yi na a gayyato uwayen ƙasa da hakimai da shugabannin ƙananan hukumomi na yankunan da ke fama da matsalar ayyukan 'yan ta'adda domin a tattauna da zumar lalabo hanyoyin da za su taimaka ga inganta sha'anin tsaro a yankin. taron wanda aka yi a fadar mai alfarma sarkin musulmi ya samu halartar shugabannin hukumomin tsaro da ke aiki a jihar sokoto inda aka tattauna akan buƙatar da ke akwai ta sarakuna da sauran shugabannin al'umma su taimaka wajen samar da sahihan bayanai masu amfani ga hukumomi waɗanda kan iya taimakawa ka karfafa sha'anin tsaro a yankunan gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambol ya buƙaci shugabannin al'umma da su ƙara haɗa kai da hukumomi da kuma jami'an tsaro domin ƙara inganta sha'anin tsaro a yankin ya kuma yi kashedi ga sanya siyasa a cikin abubuwan samar da ci gaba al'umma musamman ma sha'anin tsaro da kiwon lafiya da makamantansu. Gaskiya abin da muka yi matsaya kan shi shine daga yau waɗannan ƙara hukumomin na isa sabon birni a goronyo da raba da ƙarfe shida na yamma zuwa ƙarfe shida na safe ba za a ƙara barin babura suna yawo ba kuma za a sake wa duk wani mai babur rijista ta musamman a wannan yankin. Waɗannan matakan da aka ɗauka dai ƙari ne ga waɗanda gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya suke ɗauka domin magance aikata ayyukan ta'addanci a yankin na gabas ta Sokoto. To ko yaya jama'ar yankin suka ji da waɗannan matakan da aka ɗauka bayan wannan taro? Sunana Osama Gwarayo. Ni gaskiya na gamsu da a sa dokan nan ta ƙarfe shida na maraice zuwa ƙarfe shida da safe. Cewa mu wadda a ƴan wuri akwai garin da mutane ba su kwana cikin gidajensu. To me ya unhanin ma babu dokar. Ai kuma ai doka a gane ce ba a jirga-jirga sannan lokuta. sannan in ba a yi rijista ba ba a gane cewa wanga mashin na kwarai na da wanda ba na kwarai ba. na Alhaji Muhammad daga kasar Raba. ina ganin kamar hana hawa mashin ko bari a hawa mashin daga kare shida zuwa kare shida na yamma ba zai iya magance waɗannan abubuwa domin su masu wannan ba. ta inda suke biyowa ko tituna babu. ina na magajin garin guzur garba umar kaba. Eh, zai taimaka kwarai tun da da babura na masu aikin da suka yi na ta'addanci suka yi. kaga in yanzu an sawa gado ka ta cewa ba a ba yawo da babura to wannan ya nuna cewa dole kowa ya kama kai ne da wannan lokaci da aka ka'ide domin a gane waɗanda an na kware da waɗanda ba na kware ba. Muhammad Nasir murya Amurka daga Sokoto, Najeriya. To a gaida Muhammad Nasir. Mahukuntan Najeriya sun musanta labarin da ke bazuwa cikin kasar cewa Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ƙirƙiro sabuwar ƙasa tsakanin Najeriya da Kamaru. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Umar Faruk Musa. A Najeriya hukumomin da ke kula da iyakokin kasar sun musanta labarin da ke bazo a cikin kasar cewa wai za a kirkiro wata sabuwar kasa full ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda Najeriya za ta rasa kananan da hudu sai a hada da waɗansu ƙananan hukumomin da ke kasar Kamaru domin a kafa wannan kasar. Wannan bayani ya kawo cece ce a cikin Najeriya. Alhaji Adamu Adaji shine babban daraktan hukumar kula da iyakokin Najeriya kuma ya min karin haske dangane da wannan labarin da ya ce kanzon kurege ne. To wannan labarin kamar da kuka jiyo aka kuka jiyo amma sa ba a gaskiya a wannan magana. Wasu da suka kago kule-kule su ne na don da ya su da hankali mutane in ba ka ba wannan ba tushe samsam ba a asalinsa. Ba ta ba cikin gana da aka yi tsakanin shugaban kasar Najeriya ta da Olusegun Obasanjo da na Cameroon. Ba ta magana wani magana cewa za a kebe wasu wurare daga ana kasar Najeriya ko kuma a hada a kirkiro wata kasa daban ba wannan ba asali sam sam wannan karya ne mutane da kawai suka yi da kule kule abu da ake kira wannan fake news kenan yanzu akwai wani mataki da za ku ɗauka ga ƙungiya ko rukunin mutanen da suka yi wannan rubutun na karya kuma suka baza shi a duniya mun dai ba da shawara a gwamnatin tarayya da su hukumomin tsaro su yi ta da wannan labarin nan na kokarin ta da hankali a su a gano su ne a hukunta su da kamata. A waje daya masa da Hassan Tukur kwararre ne akan sha'anin diplomasiya kuma shi na da cikakken bayani akan irin kuri'a raba gardama da aka yi a wannan lokacin ga kuma ƙarin haske da ya yi mu. Labarin ba gaskiya a kasan wannan yankin da suke cewa majalisar dinkiya za ta raba ta ne da eh, wata ƙasa sabuwar ƙasa tsakanin Najeriya da Kamaru in ka tuna can yanki ne wanda ya take gargashin majalisar ɗinkin duniya. A 1961 February 11 an yi zaben raba gardama a wuraren wanda yankin da suka kirga a cikin local government na Najeriya nan daga Borno State har zuwa Taraba suka yi zaɓe suka zaɓi su zanna Najeriya. Sannan a Cameroon yankin Buya da Bamenda wato Northwest and Southwest provinces na Cameroon suka zaba suka zanna Cameroon. In ka tuna kuma aka zo aka yi rikicin bakashi. to wannan shari'an da aka yi akan bakashi, ita ta jawo wannan cece kuce aka yi mitin tsakanin Obasanjo da Paul Biya da Kofi Annan suka zarda da cewa abinda kotun duniya ta zartar akan wannan yankin ya kama. kamata Najeriya da Kamaru su zanna su bi diddigen su raba kasan don kar a sake samun jayayya kan wannan batu. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah na saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Ga waɗanda suka jima suna sauraron shirin domin iyali sun sha jin shirin na haska fitila kan matsalar fyaɗe da ake fama da ita a Najeriya. To sai dai kawo yanzu haƙar shirin bata cimma ruwa ba domin ganin yadda lamarin yake ƙara ta'azzara musamman a wannan lokaci da aka hana zirga-zirga wanda ma ya kai ga mata a sassa daban-daban da ƙasa suka shiga zanga-zanga suna kira hukumomi da shugabannin al'umma su ɗauki mataki. A yau shirin ya gayyaci 'yan fafatuka mata da nufin neman hanyar daƙile wannan mummunar ɗabi'a. waɗanda muka gayyato a shirin sun hada da kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar nasarawa hajiya halima jabiru da saudatu madi shugabar kungiyar kare harkokin mata da ƙananan yara rafa sai hajiya safiya adamu ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar da ke hankoron kare harkokin ƙananan yara da ake kira tallafi najeriya da kuma Aisha Buba kwararriya a fannin sanin halayyar dan adam. Jagora wannan tattaunawa Shamsiya Hamza ta fara da tambayar Hajiya ta abin da sa ake ƙara samun karuwar wannan lamari. Ita dai wannan damuwa ta zaɓe na ta kan faɗa kuma zan ci gaba da faɗa cewa karaya ce. Dama wannan abu ne da muke ta fama ana zaune cikin shi an kuma rayu cikin shi saboda ana amma al'amarin ɗaukar sa kai na kashi. dan an yi saɗe ana neman dalilin da za a mallaka ma wata aka yi mali saboda haka wanda ya saɗe ya samu dama ya tsalle kowa ya zamanto cikin halin aula na cewa an maɗiyarsa dole ka haƙura dan ba inda za sai an mace ba inda za munin da abin ya yi malama ya wuce yadda kuke ta kuma abu ne da cikin gida da waje a tsakanin jini da jini yan uwa ne ma ƴaƴan yan uwa a waje abokan aiki na haka ne yadda kika juya abu baya da daɗi to yanzu ne ya yi binda yadda kowa yake magana shi amma ba wai dama baya nan ba ne ba. to hajiya safiya adamu idan na dawo zuwa gare ki ana yawan cewa yanayin yadda mata suke suturta jikinsu ne yake sa ake yi musu fyaɗen to amma idan muka yi duba cewa har yara waɗanda ba su kai shekarun balaga ba ana yi musu wannan aika-aika inda a wani labari a jihar kaduna yake nuna yadda wani uba ya lalata da 'ya'yansa mata 'yan shekaru biyar zuwa bakwai wani labarin kuma ya nuna yadda wata mata take shan al'auran wani ɗan ƙaramin yaro ko ma za mu iya ce ma jinjiri To abin kamar da hajja su eh, ta ce yana nufa ma tare da abu ne da ya hablo ya ɗauki wani ya koma wata irin hannun daban da inda ba. Sabida mai kuwa in ka ce wai yanda mata ne auren su ne kaza yanda suka yi shiri ne kaza to shin jaririya wata bakwai ko 'yan shekara hudu mai ta sani da rigan da ta ba. ina muke da ma can da ma kawai kamar sabu a ga yara ma suna yawo kusan tsirara suna ko abin nan ba abin da ke samu su amma yanzu wani ya ce wai yadda mata suke shiga ne mutane da yanzu irin an ɗauki duniyan ba a bakin komai ba irin mutane ne suna shiga inda bai kamata ba domin neman wai taimako ko ana tunanin irin dai abu wani eh, eh, boka ya ce in kai abu za in kai wannan lalata abu za zai faru ko mai ta ko wani irin da irin wayannan na fi dogara da shi Idan ka wannan abin da duk wanda aka ya wuce To Amina yaya ke ma na san kin sha ji ko ganin matan da ake tauye musu haƙƙi wato su ma mazan ba a bar su ba. To a naki bangaren ganin cewa ke mai fafutuka ne na ganin an kare haƙƙin mata. Me zaki ce game da wannan matsala da ake ciki a yanzu? A nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja an yi ta samun kungiyoyi da suka yi ta fitowa suna zanga-zangar lumana don ganin cewa an samu mafita a wannan batu. To abin da zan ce ne kamar um, bayanin da iyaye na suka yi da hajiya saudatu da kuma hajiya tafiya eh, wannan abin al'amarin da muke cikin ya zama abin ban tsoro kuma ba wai baya faruwa ba ne ba a can amma yanzu saboda akwai ƙungiyoyi da yawa da suke magana a kan wannan al'amarin shi yasa ake ta ganin a eh, abin yana ta karuwa ana ta magana a kai kuma kamar yadda kika ce ba mata kawai ne ba ake yi ma daɗi amma idan aka duba lambobin mata sun fi zama waɗanda suka fi shafuwa da irin wannan matsalan. Sannan kuma gani na akwai matsaloli da dama da suka sa wannan abin ke ta daɗa karuwa. Saboda irin yadda ake samun yadda ake hukunta waɗanda suka yi irin wannan laifin yana daga cikin matsalolin. So da yawa sai a ga cewa saboda kuma rashin wayar da kai yana daga cikin matsalolin saboda so da yawa sai a ga kila yarinya ko kuma yaron da aka yi mai fyaɗe yan gidansu ba sa son a ji al'amarin a wato zai zama wanda ya yi laifin ko kuma yan gidansu za su je su roƙe su su ba su haƙuri don kada su yi magana ko kuma don kada su gaya ma hukuma kuma daga nan sai abin ya daɗa karuwa to wanda ya yi laifin zai ga cewa to idan har za a iya zuwa a roƙe su wanda na yi ma wannan yaɗin na ji iyali na suka yi suka roƙe su kuma suka bar magana to gobe zai kuma koma sakewa to shi yasa akwai fannoni da dama da mata dinga kokari na farko shi ne wayar da kan mutane sannan kuma a sanar da su cewa idan irin wannan abin ya faru ga matakai da dama wanda ya kamata su ɗauka sannan kuma yin shiru akan maganan ba shi zai sa abin ya fita daga al'ummar mu ba Ina da kyau a dinga magana a dinga kai kara sannan kuma idan an kai ƙaran su ma kuma akwai mataki wanda ya kamata su taka domin ganin cewa mutane an justice is served To ganin kun yi magana akan hukuma tare da hada ma jabi. Kwamishina ko me za ki gaya mana wanda irin mataki ko hukunci ya dace a ce an yi ma wanda aka kama da laifin aikata wannan mummunan abu na fyaɗe ganin mata yanzu sun fito suna ta faman faɗin faman bayan irin yadda ake ci musu zarafi. To alhamdulillahi Ah, kamar mu yanzu sarawa alhamdulillahi duk matakai da ya kamata a ce an bi wannan abu abun bakin ciki ne da duk bil'adam ko namiji ko mace irin abubuwa da suke faruwa da 'ya'yanmu da ma manya duka wanda ya shafi kamar shafi a yara fyaɗe Ah, za ka ga makocinka wanda shi ya kamata zai kare maka ɗa ko baka kusa shi ne ma zai bata maka ɗa ta wajen yin shi ba fyaɗe ma'aikata za ka bar su a gida da yara za a yi haka yan uwa ko na uwa ko na uba za ka bar su a gida da yara za a masa haka a makaranta yaro bai tsira ba wannan abin ya zama abin bakin ciki kwarai da gaske kuma wa'annan 'ya'ya musamman su 'ya'ya mata su ne ya kamata za su zama iyaye su ne mata su ne 'ya'ya su ne kanne to yaro tun bai tashi ba an lallata rayuwar shi an jefa rayuwar shi a cikin hallaka saboda haka mu a matsayin na gwamnatin nasarawa sai matakai da mu gwamnati muka ɗauka na farko abin da fara yi kokari a kai a shiga na wannan kujera a matsayin kwamishina ta mata shi da mun ba da hankali akan wajen wayar da kai da girman goma ya ba mu goyon baya da abin da muke bukata mun zaga jiha baki daya duk lokal government da muke da su mun taju mun gana da sarakunan gargajiya iyayen mu sarakuna mun gana da shugabannin addini mun gana da shugabannin al'umma mun gana da manya-manya wanda su ne masu ruwa da tsaki a cikin al'umma domin kawo hankalin su na masifa da bala'i na wannan abin da muka samu kan yaɗen yara ƙanana wajen jawo hankalin su cewa ta hanyar su za mu iya idar da sakuna wajen mutane musamman wannan abubuwa idan suka faru ba a fitowa ne a faɗa hmm. ana ɓorewa saboda ana ganin abun kunya ne a ce yau wannan family yan ko an yi kaza da ita sai a rufe a ɓoye hmm. mun jawo hankalin su makocinka a community duk wanda ya yi irin abu kusan haka ya faru so ya yi magana ya faɗa ma hukuma domin a bi kafan abu hmm. su sarakuna ba su taimake mu da da gwamnati wajen wayar da kan al'umma su iyaye ta duk inda muka je all the local government mun engage nasu wajen mu yi magana da su haƙƙin ya'ya da Allah ya ba su a kula a kula ya mace musamman ko kasa namiji karami a kula hankalin ka ya kasance akan yayanka ka ba su tarbiyya ba da tsoron Allah tun da suke kanana domin masu yin wayannan abubuwan ma ai yaran maza ne a yi musu tarbiyya a sa hankali ƴaƴa ma ka tabbatar irin fita da ya aka za ta yi da wani lokaci ta gida ina take kana kan wannan kuma kana tsaye a akan yaya domin dauki wannan matakai na awareness da kwarai da gaske hmm. mun kai grassroots bayan haka duk inda muka samu labari domin mun sa ma vigilante muna amfani da su sun zama mana yan sandan boye duk yadda irin wannan abin ya faru za su za su kawo mana magana suna da labari wani kaza abu kaza ya faru nan da nan mun su za ta ɗauki matakai mu je bingo idan muka gano za mu haɗa mai security agent nan da nan za a je a arrestin zama wannan abun aje kuma a kai shi hukuma ta ajiye shi ana bincike in aka gama bincike mu tabbatar ministry tana bin abu daga hannun hukuma har a kai su kotu mu tabbatar cewa an hukunta mutum ba a bar magana domin a so wa yawan idan an je an kama sai ka ga ana nema a bada hakuri a ke a yi kame kame ba a zo a sake wanda ya laifi. to sai a gafarce mu domin rashin kyan wannan sauti da aka naɗa ta wayar tarho. abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa inda muka tsaya za mu ji yadda matasa ke kallon wannan matsalar yanzu a madadin bakin namu saudatu madi da halima jabiru da safiya adamu da kuma aisha ba sai kuma wakilinmu shamsiya hamza da ta ba da gudunmuwa ga nasarar wannan da kuma da duniya daidai da sautin shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa yanzu kuma ga labaran duniya amma fa a takaici. George Floyd ba Amurkin nan bakar fita wanda ya mutu hannun sanda birnin Minneapolis ya yi kira ga 'yan majalisar wakilanka da su ba da amincewar takaita yin amfani da karfi da 'yan sanda ke yi akan farar hula. Jami'an ƙungiyar tarayyar Turai sun yi kira ga manyan kamfanonin sada zumunci ciki har da Facebook da Twitter da Google da su taimaka wajen yaƙi da abin da suka kira guguwar bayanan bogi da Rasha da China suka kitsa akan annobar cutar COVID-19. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato ƙarfe bakwai kenan agogon Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman da aiki na na gabatarwa Maryam Dauda da Sidi ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni.